sahabi ne to ina ga kai yanzu ke sa duk wani malami da zai zai ma tawili ko ya ma ƙarya ko ya yaudare ka ya ce ai babu komai in ka kawo da ranar lahira duk babu komai kana aljihun wane wal sai ka ga komai hankalinka sai ka ji maganar sa tare da cewa ka san ƙarya ake sai ka ka ba da zakka baka damu ba ya ce zai kai umra zai kai haji shi ne magana ta kare ko ka kawo hidima tare da cewa kai malamin da kanka in albashinka ya kai kuɗin ka har ya ragu ko kai ɗan kasuwa ne kana da kuɗi wajibi ne kanka fitar da zakka kafin shi ka taimaka ya fitar ko an kai malami ne kana da kuɗi kana mallakar nisabi ba zakka a kanka kana da akwai zakka a kanka ko to da sai yan kasuwa sun ga malamai masu kuɗi suna bayarwa shi ma sai su bayar duk wanda yake to amma ya za a yi قال الإمام والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده yace kuma me yana magana kan hukuncin wanda yake duban to mai duban kayan ajiya kuma amintacce sa'annan kuma man lam yastamil man aradahu yace kuma da kuma a shar'ance duk wanda yazo yace a bashi shugabanci aka ce ba za a bashi ba قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقول الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين yace amintaccen wanda ke aje ma kayanka ko ke duba ma kayanka ka aike shi ka ce zai ba wani sadaka kai ɗauki ka zaje ka ba wani sadaka yana da aminci ba zai yaudara wurin ɗauka ba in ya kai ba zai yaudara wurin bayarwa ba ya je da aminci kuma ya bayar yana murna aka ce za ba shi ladan sadaka shi ma قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن قرة ابن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال an karbo daga Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake aqbaltu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yace na gabato na huskanto zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma'i rajulani min al-ash'ariyina akwai wa'ansu mutane biyu tare da ni cikin kabi tare da ni cikin kabilan ash'ariyina fa qultu sai ma alimtu annahuma yatlubani al-amala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wa'annan ni ban san suna son aiki bane fa qala sai manzo Allah ya ce lan aw la nasta'milu ala amalina man aradahu manzon Allah yace duk wanda yace a nada shi sarauta manzon Allah yace ba za a nada shi ba saboda yace manzo Allah ce duk wanda yake zaune aka kawo aka bashi sai Allah ya taimaka mishi iya zakafiyar da shi amma duk wanda ya nema yace sai shi sai shi manzo Allah ce in Allah ya baka sai dogara ka da wannan har haka gama mulki ka mutanen ka ba za ka biya musu bukata ba ba za ka tabure su ba ba za ka fita daga zage zagen su ba kuma ba za ka fita wurin Allah ba to yanzu sai al'amari ya dada dagulewa ba za ka zama shugaban kasa ba ba za ka zama gwamna ba sai an zabe ka ba za ka tsaya zabe ba sai ka kashe kuɗi to kai waliyin Allah ne da ka kashe kuɗi ka zama shugaban kasa ko gwamna nan ba za ka ɗebi kuɗin ba ba za ka ɗebi abin da ka kashe ba sa'an nan kuma ba zai yiwu ba sai an zabe ka ko to zabe kuma ke da wata matsala mai ban mamaki da karuwan garinku da malaman garinku duk zabe duk ƙuri'an su ɗaya ne wurin kawai ne ba ka eh da limamin unguwanku da karuwan unguwanku wanne ne ka fi son ƙuri'a su wanne ba ka su ki sa nan ka je kamfe malamai za a gyara muku al'amarin ku ƴan kwaya za a kore ku za su zabe ka ma'ana sai ka saba wa Allah kenan sai ka ce babu bambanci addini duk addini ɗaya ne da arne da musulmi duk ɗaya ne da kafirci da musulunci duk ɗaya ne karuwai a gyara muku aikin ku menene da menene ba shi ɗaya gobe sai su je su zabe ka kana hautarewa kan kujerar shi nan sai Allah ya la'ance ka har gama mulkin ka ba za ka bukata ka kai ba za ka biya balle ta sai ka waye gari ban da kai sati dukiya ba abin da kake in ba haka ba in aka yi lissafi a gaske tun daga shugaban kasa har ma sun ja. albashin ka shekara nawa wane ne albashin shi ya kai miliyan ɗaya naira shekara din Najeriya wane ne albashin shekara ɗaya miliyan ɗaya nawa ne malaman makaranta da naira dubu tamanin ne ko dubu ɗari ko to tsakaninmu da Allah dubu ɗari ko dubu tamanin ko dubu mai kun za ka ci abinci da kai da 'ya'yanka da matanka ga magunguna ga baki da kake yi sa'an nan naira dubu mai tan ɗin nan da kake karba shekara yau ragu haka gina gidan miliyan biyu <laughs> albashin da kake karba shekara bai kai miliyan ɗaya ba ciki za ka ci ka sha ka biya bukatu ƴan uwanka ƴaƴanka kallonka duk za ka ci abin da zai ragu ciki shine zai gida ma gidan miliyan biyar ko miliyan goma a wannan ya zama surkulle kuma ya zama ya zama abin da ba zai fassaru ba to ina wannan kuɗi suka fito eh shi kenan rayuwa ta zama ba sai sata sai sata in ka je lafiya me za ka ce ma Allah gashi manzo Allah ce man ghashana falaysa ko da a ce mutanen to kuma kai da za a zabe ka din nan zuwa za su zabe ka mutanen kinki za su zabe ka su ake zabe matan aure dama suna gida ne Karuwa ne gaskiya da yan kwaya da yan sai kuma sauran mutane da yan daba ainihin zaben ka da aka zabe ka suwa suka zabe ka mutanen kirki ne sun zabe ka dan kai kirki ne kana fara yin kirki za a tayi maka dan baya ana so a juya ma mulki ana so a ture ka wannan ya zage ka tilas sai ka zauna kai ma duk abin da ka kashe sai ka samu duk waɗanda kai ma alkaura sai ka yi menene ma'ana kafin ka hau mulki da ƙarya ka hau ka hau mulki kuma ƙarya kake yi shikenan ka je sai ka ce ma Allah ne ka ji wata rana a tambaye ka ina sarautan ina mulkin liman mulkul yau ba yanda za a ce fa kasa babu kuɗi addu'an mu fa Allah ba zai karba ba tukunna da bai kai ba mu kai halin da Allah za a addu'a Allah ya karba ba kasa akwai dukiya fa ya karfi ki gidan murtala kaga mutane har mata ma arna motocin da suke hawa naira naira dubu mai dubu goma goma ne motocin da ake hawa kawai kai nawa miliyoyi ko shekarar da aka yi da aka yi jiya da aka yi miliyan nawa aka tara miliyan ɗari uku ma mutane na da kuɗi ana da kuɗi inda ma kada ka ce za ka taimaka ma addini shi ne kawai babu ra'ayin ganami ala qararifa ma'ana fa akwai dukiya akwai kuɗi akwai menene da menene in ma waɗanda ke rike da kuɗin suna tabziri suna saka shi inda bai kamata ba ko ana tasarrufin da bai kamata ba ko kuwa al'amurra dai ba sa tafiya daidai yadda za a yi a ji rayuwa to shine Allah yake ma mutane azaba ba wai yunwan ne Allah ya saukar wa mutane ba ba wai yunwan ne Allah ya saukar wa mutane ba arzikin mutum dubu mutum ɗaya zai ɗauka to su sai su kwanan yunwa ko kai da kanka haka manzo Allah ya faɗa in hal hadith to mutum fa yi hankali Allah ya kan koro maka arzikin kwana talatin to ka san da zaka sarrafa shi har kwana talatin ɗin in ka ɗauka ka je ka kashe to zaka saura cikin wahala kafin kwana ashirin da bakwai ko to yanzu ko ba a faɗi haka ba dan dan albashi ai ya san arzikin shi kwana talatin ake ba shi sai haka je aka bashi kuɗin shi mana a duk kwana talatin ai arzikin kwana bakwai ba ba kace shi za ka rayu da shi kwana talatin da tsafi za ka rayu babu ra'il ganami ala qararita babin da ke bayanin kiwon raguna dabbobi akan kararita kararita ko wuri ne a makka ko ko a'a kuɗi ne ɗaya rabin ɗaya bisa goma na dinari shi ake ce makiran والقراريس جمع wal قيرات والقيرات نصف عشر dinar. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga manzon Allah sai da aminci Allah sabata gare shi yace ma ba'atha Allah nabiyan illa ra'al ghanama manzon Allah ce Allah bai taba aiko wani annabi ba sai yi aikin ciwon dabbobi ciwon raguna ko فقال أصحابه sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa anta da kai ma ya manzo Allah sai da kai ciwo قال نعم yace i kuntu ar'aha ala tali li ahli makkah yace na kasance ina musu ciwo akan qararita mutanen makka manzo Allah ya na musu ciwo in aka ce qararita wani wuri ne a makka yake ina zuwa wurin na musu ciwo in an ce qararit jam'i ne na qirati qirati shine rabin ɗaya bisa goma na dinariya manzo Allah ya ce da ina zuwa ina musu ciwo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai manzo Allah tawadu'an ba wanda kai manzo Allah manzo Allah baya jabberanci ya yi ma mutane kamar a'a wata rana wani ya ganshi a cikin maka yana makarkata yace hawwal ala nafsika me ya zafi me da me da mu kai faru ka sauka kama kanka inna ma ana bulu imra'atin kanat ta'qulu al-qalila fi makka me ne ne haka Allah kadai madaukakin sarki shine babu istijar al-mushrikina inda zarurati aw idza lam yujad ahlul islam daga imam al-bukhari ke dama ba mu san kimar sa da tun najeriya ko ina asa bukhari ana karantawa duk rigima sai ya sauki duk rigima tsakanin mutane duk sai sauki a saka ke babu ijarin mushriki na inda zarura yace babin da ke bayanin daukan mushrikai ko dago ko dago in zarura haka ta kama ma'ana ba a samu musulmi ba aka samu wani kafiri amma yana da aminci aka ce za a iya daukar amma in aka samu musulmi ba ko mumini ba ga musulmi ga mumini sun kware sun iya daya kuma aminci su daya wanne ne za a dauka وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر يتي منزل الله يا dauki mutanen haibara ya mutu mu'amala gonakin da aka samu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ba yahudu khaybara su noma su yi noma su yi aiki a ciki shekara abinda aka samu su ɗauki rabi su قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها تتي انكر ودغنا انا عائشه الله ترى متى يغاتتي واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا تتي منزل الله صلى الله عليه وسلم da sayyidina abubakar sun dau wani mutum lokacin yana cikin kafirci kuma shirkai suka dauke shi godago min bani jili cikin kabilan bani jili thumma min bani abdi ibni adi hadiyan shirrika suka ɗauke shi ya shiryar da su daga Makka zuwa Madina saboda shi ya san hanya daga Makka zuwa Madina ba zai bi da su doguwar hanya ba ba zai bi inda Quraysh za su same su ba ba zai bi inda za a sha wahala ba al mahir bil hidaya shine fassara abin da ake cewa al-khirij din nan wanda ya kware a cikin sanin hanya ya jagoranci zuwa inda za ku kada ga masa yamina hilfin fi al-as shi wannan ya durmuya ya shiga cikin alkawari na hilf wala da bani ali as ibn wa'il wa huwa ala dini kuffar quraishi a lokacin yana musulunci cikin quraishawa fa aminahu sai manzon Allah da sayyidina Abubakar suka amince da shi suka ce kai mun amince da kai zaka zaka yi mana jagora daga Makka zuwa Madina ga abar hawan mu ka zo ka same mu gari saurin ko gari hira ko wani wuri ne bayan kwana uku suka je suka koye wurin makka ana ta neman su ba ga inda suke ba da yake wannan mushrikin amintacce ne kurai mutane malamai baki da suna cewa ashraful kuffar su ne kurai duk kafirai kurai ta sun fi su mutunci duk da cewa suna cikin kafirci ba sa son su saba alkawari aibi ne wurin ba zai so ya yi karya ba aibi ne wajen mun ga hadisin hirakul shi da abu sufiyan ko fa'amilahu sai suka amince da shi fa dafa ilaihi rahilatayhima sai suka bashi a bar hawarsu guda biyu wa wa'adahu ghara saurin ba'da salati layali suka yi alkawari suka ce to ga bar hawar manzon Allah ga bar hawar sayyidina Abubakar ka je ka bayan kwana uku ko da rai uku ka zo muna gari saur ka tarar da mu daga nan mun sai mu kama hanya zuwa Makka na yanzu da sai yaya sai ya je ba da labari ga inda kake inda za a kama ka a kai amma wannan da yake yayi aminci za mu zo mu karanta kisan sayyidina abubakar da zai hijira wani kafiri a cikin makka yayi miki alkawari yace sayyidina abubakar ba irin ku ke fita ba ko ka je kai ibadarka ya koma a cikin kwaryan makka yace ya jama'an makka ni na aminci abubakar ya shiga cikin alfarma ba yana zaune zai ibadarsa kada wani ya fitar masa kuka ce mun yadda amma yayi ibadarsa a cikin gidansa na abakar yana ibada sai abu ya sai zai gina masallaci yana yi na abakar mutum ne yana karatun alqur'ani sai kuka in ka ji karatun alqur'ani ne na abakar sai ka abin nan sai suka je suka hada to kaga kai ka shigo da abubakar kace kai yana cikin alfarmanka dama mun ce ma yayi abincin boye kada ya bayyana dan ƴaƴan mu da matan mu za su fitinu da shi ba ma son mu je mu tada alkawari a ce mun tada alkawari ka je ka koma masa da alkawarin sa in ma yayi cika eh, alkawarin da muka yi ko ko ka ce a yanzu ka janye hannunka sun kasa ta san Abubakar dan sun saba alkawari aibi ne sai zama aibi kansu har zuri'ar su baki yasa ake cewa ashraful kuffar quraish quraish ashraful kuffar فأتاهما uku باين uku sai ya أخو musu a أورا da abin hawan. sabihata layali salatin fartahala da safiyar da alkawarin ya cika da ya zo musu sai suka kama hanya wan talaka ma'ahuma amir bin fuhaira wa dalil dili fa akhadha bihim wa huwa ala tariqi sahil sai ya kama musu suka kama hanya yana musu jagora sai musu hanyar da take bakin ruwa inda za su bi ba a wahala ba ba za a bi nesa ba a kafin a kai makka ba kuma kuraishawa ko sun zo ba za su su ba to shine mahallu shahid kenan na imam al-bukhari babu yace wani babi idza sta'jara ajiran li amala lahu ba'da thalathati ayyam ba'da thalathati au aw ba'da shahrin aw ba'da sittati ashhurin aw ba'da sanatin jaza wa huma ala shartihima alladhi sharatahu idza ja'a al-ajalu yace in ka ɗauki mutum ko dago kai za ka yi min aiki amma bayan kwana uku ko bayan wata uku ko bayan shekara wannan alkawarin yana nan ko ko a'a bai baya nan yana nan menene dalili wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sun dauki wannan ma'aikacin ko dago ba yau yau da aka kulla aikin aka yi ba a'a bayan kwana uku to shi ne Imam Bukhari ya kafa hujja da haka قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل قال ابن شهاب فأخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر suka dauki wani mutum kafiri ko dago min bani diri hadiyan khirrita wanda yake ya kware cikin sanin hanya wa huwa ala dini kuffar quraish a lokacin yana mushriki فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح صلاته كما يلي غباتا Babu ajiri fil ghazwi babin da ke bayanin ya halatta ka ɗauki wani ya ma ko dago yana yi ma aiki hidima kana biyarsa kuma in yaki ya zo ya je taimaka maka ya yaki ya halatta ko bai halatta ba halatta dalili bai halatta dalili ko dan ba gwaninta shine eh ko a'a ba wajibi ne ko haramun ko kafiri ne ko a'a menene dalilin da an ɗauki wannan hanya shi kenan kowa ya fitina sai ta ragu fitintinu sai su ragu rigingimu sai su ragu sai kaga an fara zama lafiya a hankali kowa yana fahimtar juna ɗaya bayan ɗaya da wahala kaga an ɗauki abu da zafi amma tun da kowa na da yanci ya faɗi abin da ya ga dama ya kwana lafiya ba hujja da hujja ko ba hujja hujjar raunanne ne ko ba raunanne bane in ka kawo masa hadisi akan abin da baya so sai sai ai wannan hadisin ahad ne sai ya ce maka hadisul ahad ne menene hadisul ahad bai sani ba amma shi in ya zo kan abin da yake so sai ya kawo hadisul ahad ya kawo hadisi ba'ifi ya kawo hadisi maudu'i kuma yana fada akan haka amma in ka faɗi abin da ya saba ma abin da yake so sai ta cewa ai kaza ai kaza kaza kaza amma shi kan abin da yake so hadisi mawdu'i wanda yake ƙarya aka yi duk malamai sun ce ƙarya ne kuma da shi zai aiki kuma akan haka zai fada da kai akan haka zai jayayya da kai ba yadda za a yi ka tabbatar da cewa kaunar da kake wa manzon Allah ko samman da kake manzon Allah ko biyayyar da kake masa daidai ne sai ka karanta tarihin manzon Allah ka da hasken imani hasken imani kai da karuwa ba za ka san haka ba sai kai musalahu sai ka karanta hadisi saboda ka rinka karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan zaka ga zaka ji daɗin ilimi kullum kana rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba sai sai ya dauke ka ya je aje wani wuri can wani furkuki ya barka kana wa kana bata lokacin ka sai a ka zo ranar lafira sai mala'iku ce manzon Allah wannan ba cikin jama'a manzon Allah na cewa ai sai sai a'a innahum ghayyaru wa badalu sai manzo Allah ce fasukan a tafi da shi a tafi da shi a tafi da shi duk wahalar da manzo Allah ya kawo komai kai ka bari ka je ka shiga wani halin to a tafi da shi a tafi da shi باب الأجير في الغزو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال يتي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة ناياكي تارد من زن الله أتشن جيش الأسرة غزوة تبوك فينا ياكي ne aka yi lokaci mai ban mamaki har ake ce da ke eh, gaisul usra aka yi wa halhalu ga yunwa ga rashin abin hawa ga rashin kyakkyawan takalmi kuma lokacin zafi kuma wata fitina lokacin da manoma za su girbe abin su ke in ba imani mai karfi ba yaushe mutum zai bar lokacin da za a yi girba kenan ko duk manomi gubu da kenan wannan lokacin manzo Allah ce sai dai a yaki tilas maka bane sa'annan ga tsananin da aka samu a ciki shi ake ce magazuwa ta tabuk kenan ko in aka zo cikin kitabul magazi a hankali za mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaune ke gida har addini ne ya iso mana Kano ko Ghana ko sai da ya tashi ya aika mutane ko Shehu Usmanu dan Kodiyo Allah ji kan sai da yake sai da duk abubuwa na musulunci sai da ya tara guda goma ya sa Amirul Hajji yasa wanda zai tattara zakka yasa wanda za su yi amru bil ma'ruf yasa kaza yasa kaza guda goma usulul shari'a na guda goma duk inda ya sassaka sa'annan aka tabbatar da aka yi jihadi aka sa amirul jaishi aka sa'annan aka yi jihadi amma jihadi ba zai yi ba sai karkashin tuta babu tutar da za a yi jihadi musulmi sun kikkece sun fanfarce sun yayyage sun tarwatse wannan ya ido wannan ya ce shine wannan ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihuna yaushe wa'annan a kungiyanci za a iya haɗa kan musulmai har a samu a kafa tuta ɗaya kuma in ba da tuta ba ina jihadi kuma in ba jihadi ba kaskanci musulmai na cikin na har sai sun je sun hadu da Allah madaukakin sarki nan za a tambaye su kun ga mutum duniya to ai kun dawo ko wala kad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wala kad jitumuna sai ce furada kama khalaqnakum awwala marra kowa haka zai koma ga Allah madaukakin sarki haka manzo Allah aika sai na abubakar in kaga kana zaune ba ka yi komai kana a kawo maka kuɗi a kawo maka ka tabbatar da cewa farnan da kake ma addini ya fi aikin da kake ma addini wallahi tallahi فكان min أوسط amali fi nafsi wannan sahabi yace shine wannan yake shine aikin da na fi so na fi amincewa da shi na fi jin daɗin shi jihadi fa kana li ajirun dan kana zaune ɗakin ka ko masallacin ka ko ingila da amerika sai su gina ma masallaci fa duk duniyar nan ba abin da suka fi jini ka ji ka ce kalman jihad mutum ya zo masallaci kuma ka tashi ka ce min sallah na da kyau sallah ba shi da kyau ya zo masallaci masallaci ka zo ka tarar da shi kuma ka tashi kana ce mai sallah na da kyau eh to sallah tana da kyau ya sani ne mai zo mana ce ai sallah ai menene ai sanyi kullum suka tashi ba su zuwa ba sa dawa sai sun bi ingila duk inda za su kashe su sai sun bi ingila zuwa ko dawo suna kallon su a sun sani in dai irin wannan hali ana ake ciki kuwa na zaune ana wallahi tallahi ko Amerika ko Ingila sai taimaka maka don abin da suke so kake mutu a fakaice kai baka sani ba duk wanda zai kullo da abin da zai taba duk yadda za su so sai da za su yi fakana li ajirun yace sai na kasance na da wani wanda na dauke shi ko dago ko dago fakatala insanan sai ya je yaki da wani mutum kafin ya kashe shi suna yaki isba'a فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته yace wannan da na ɗauke shi ko dago yana min hidima ina biyan sa nan ya zo muka je cikin yaki yana yaki to ɗaya wani sai ya saka hannunsa ba sai garin kaka sai hannu yatsan wani yar yatsa ta shiga bakin wani sai ya ciza da hakoransa da aka ciza maka hannu sai ka jan hannunka da ƙarfi sai hakoran suka fita to shine sai aka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya fice ce dayan ku ya dinga cizon ya san dan yasa kace kace yanda bujimin saniya ko ko karo rago ke cizon mutu sai ce ba jiya a cikin wannan hakora sai ce ba jiya a cikin wannan hakora fasaqatat فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم في اكل يوم من الله فاهدر فنيته في من الله في ولنا قرن دا aka fitar babu diya kai dan ya tsansa ta shiga annunka ka ci zamana ya bar ba ka gunte wata ka ka ci ka canya masa yar yatsa kida ke ga dinda ya janye hakorin ka yasa manzo Allah ce babu diya wa qala sai manzo Allah ce afa ya dawu isba'ahu fi yanzu zai sa hannunka bakinka tana cizawa kana taunawa kamar قال أحسب قال كما يقسم الفحل كما يندكر كو بجمن ثانية كو كو أمالي زي كيزة يا كمتو دمي بزي جاهل نسي شريبا yace wannan hakoran babu wannan hakoran da aka fitar babu tiya قال ابن jurayj وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده بمثل هذه الصفه ان رجلا عض يد رجل يتي عن كربو دغ عبد الله بن ابي مليكه دغ كاكنسا irin wannan kissa yace wani mutum ya ciji yatsun wani mutum fa an ya niyyatahu fa ahdaraha abubakar radiyallahu anhu Daga yin ya janye hannunsa sai ya hakoran suka zube sai ce sai na bakar sai ce wannan hadar ne ba diya a cikin wannan hakoran tunda ka ka cije masa hannu ne باب من a jiran fa له الأجل yake babin da ke bayanin hukuncin wanda ya ɗauki ɗan ko ya bayyana masa lokacin da zai masa aiki wa lam yubayyin lahu al'amala amma bai bayyana masa irin aikin da zai yi ba li qawlihi inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jura ni samaniya hijaj ila qawlihi ta'ala wallahu ala ma naqulu wakil mun ga imam al-bukhari ko mahallu shahid na Imam al-Bukhari yace ka dauki mutum kace zai ma aiki kwana uku ko bakwai ɗaya ko mako ɗaya ko shekara goma ko shekara biyar amma baka ce ga aikin da zai yi maka din ba wannan alkawarin naku yana nan ko babu shi wannan kullin wannan wannan aikin da aka kulla yayi ko bai yi ba yace yayi menene dalili sai yace ai annabi shu'aibu cewa inni uridu an unki haka ni ina so in auren maka da ihdabna tayya ne. dayan waɗannan ƴaƴana guda biyu ala an ne samaniya hijaj akan za ka yi min aiki shekara takwas wani aiki zai ma noma zai ma gini zai ma ɗebo ruwa zai yi duk wannan ba a bayyana ba yace akan haka ya halatta alabashin daga baya a nuna masa aikin da yake yi ba ana yi ana yi haka ba a yi kai yaro ka zo ka zama yaron gida kana aiki gida shi nan ai ya san cewa share share shi zai yi wanki shi zai yi menene da menene ayyuka duk shi zai yi haka yayi yi bai ba mahallin istishar na imam al ya fi ko fi gaba to shine kuma yaje Imam al-Bukhari kamar yadda yace eh malami ne a cikin lugha haka yake a cikin fikihu haka yake a cikin tafsiri haka yake a cikin hadisi to shine yace ya ajuru fulanan yu'tihi ajran ai ce wa wane ya ajuru fulanan ya ajuru fulanan ai yu'tihi ajran haka ce wane ya ya ajuru fulanan ai zai bashi la'adan aikin sa wa minhu fi ta'ziya haka ake fada a cikin gaisuwar makoki ta'ziya ajarakallahu ai Allah ya baka ladan hakurin ka abinda ka rasa babu yace wani babi ta ajira ajiran ala an yuqima ha'isan yuridu an yanqadha jaza yace in ka dauki dan dan ko dago ka ce gagaru zai fadi ka je ka tayar min ko ka gina min garu ya halatta ka dauki dan ko dago yayi ma gini kenan ko bai halatta ba to menene dalilin Imam al-Bukhari shine sai ce qala haddathana ibrahim ibn musa qala akhbarana hisham ibn yusuf anna ibn jurayj akhbarahum qala akhbarani ya ibn muslim wa amr ibn dinar an sa'id ibn jubair yazid ahaduhuma ala wa ghayruhuma قال سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ذكر سيدي بن كعب يفدايتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fantalaqa sai suka tafi fa wajada jidaran yuridu an yanqadha sai suka samu garu ko bango ya karkata zai fadi قال Sa'idu بيده sai سعيد يتي سي خل سيدنا خضر da hannunsa, sai سي ya tashi. akwai karaman auliya a cikin ko ba karaman auliya ya kai shiru ba ku yadda da waliyai bane eh a mu yadda akwai waliyai akwai karaman waliyai abinda ba mu yadda ba wannan yace waliyi shi ne karshe daga shi ba wani waliyi ko wani wani waliyi yace daga shi zai ba wani waliyi a a shine waliyan Allah Allah ya ba su wilaya kuma ya ba su karama suna nan har annabi kasa kuma duk baki ɗaya wannan faman da muke yi abinda muke fama mu ma Allah suka mu a ciki kenan ko قال سعيد الذي هكذا ورفع يديه فاستقام sai garo sai bangon ya tashi قال يا علا يا علا يتي حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام yake ina tsammani sai sa'id yace da sai sai na haliru ya taba ya tashi bangon ko garo sai ko nuni yayi sai bangon ko garo ya tashi law shi ita قال أتين آيتي ita شئت لاتخذت عليه ajra sai annabi ya ce ai da ka da ka so ma wannan aiki da kai musu ai da ka karbi la'ada akan haka قال سعيد ajran ناكله يتي اي سي ce سي sai كان ce اي دا ka ga dama ma wannan aiki da kai musu da sai ka karbi la'ada mu je mu katar mu kashe wannan kissa ce ta sayyidina Musa da sayyidina Khadir ko mun kissa za ta zo a hankali Imam al-Bukhari kusan rayuwar addinin musulunci baki daya da annabawa yana da ahadithul anbiya'i wannan annabi ya kawo ma tarihinsa wannan annabi ya kawo ma kissansa wannan annabi ya kawo ma kissansa bayan ya yi gama ya yi tarihin manzon Allah Kaka kan baki daya sannan annabawa kuma ya kawo maka dan ya baka guzuri ka san yaya ake duk annabawan Allah manzannin Allah haka suke ta fama balle ma ka ce annabi Musa haka suke ba wanda ya zauna fa saboda yaɗa addinin Allah amma duk da haka suna gani ko sun yi sun idar da haƙƙi eh abinda Allah ya dora musu ko an samu sakaki idan Allah mu muka je muna zaune kawai sai a kawo mana dukiya mu kashe a kawo mana abinci mu ci a kawo mana meye da komai da dan Allah ko da ma aikin da aka samu mu yin muna yin shi daidai ba za mu ji tsoron Allah ko ma rabon mu ne na lafiya ne turo mu ne balle ma aikin da aka ake nema gare ga malamin ana yin shi ne kamar kowanne kungiya ya dauka wannan kungiyar siyasa ita ce addinin musulunci in ka taba ta za a yi yaki za a yi tashi hankali in baka taba ta duk abin da ka taba na musulunci babu damuwa kowace kungiya haka take babu kungiyar da take tsaye ma addinin musulunci sai abin da ba a rasa ba MSS ko su ne haka sai addinin musulunci a su ce su ma su taso sa'annan su zauna ko amma akwai kungiya wacce in aka taba addinin musulunci su ce a'a amma duk kungiya an ka taba ta ta za ta tashi ko ma'ana kungiyancin shine addinin musulunci to in ya zama na kungiyancin shine addinin musulunci to wannan kungiya da wancan kungiya wace ce daidai kuma kowace ba ta yarda da ɗaya ba kowace ba ta yarda da addinin ɗaya ba alama ce na cewa daidai ake tafiya ko ko a'a an kauce babul ijarati ila nisfin nahari babin da ke bayanin yin kodago da safe ku kulla kodago kai da ɗan kodago da safe zuwa sha biyu na eh, rana kenan ko قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masalukum wa masalu ahlil kitabaini kwatankwacin ku misalin ku da misalin yahudu da nasara manzo Allah ke magana misali tsakanin ku musulmai da yahudu da nasara kamar a jara istajara ujara'a kamar kwata misalin wani mutum ne ya ɗauki mutane ko dago faqala sai yace man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahari wane ne zai aiki da safe zuwa da rana ala qirati a bashi qirati daya فعملت اليهود سيهودا سكي أيكي هر إزوا تكرانا ثم قال سيسأل نسيني أيكي مجنة يكي من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر وأقوم زي أوكي أيكي دقا شابي زوا لأثر على قيرات أباش قيرات أيا فعملت النصارى سي نصارى سكي سي نصارى كما سكا أوكي أيكي ورين يهود دقا شابي زوا لأثر ثم قال سألنا ونن جدا ونن يكي ما سكونا قول إيه sai yace man ya'malu li min al-'asr ila an taghiba ash-shamsi ala qiratayn yace to daga la'asar zuwa faduwar rana wa zai yin aiki in bashi qirati biyu fa antum tukune musulmai kenan fa ghadibat al-yahud wan nasara sai yahudu da nasara suka yi hushi faƙalu sai suka ce malana aksaru amalan yaya aka yi ne mu muka fi kowa aiki tun da safe har zuwa sha biyu awoyin da suka aiki ai yafi yawa ko wa aqallu afa'an abin da aka bamu kadan bai kai musulmai da suka yi da la'asar zuwa faduwar rana ba awa biyu bane ko uku ba da safe zuwa sha biyu bai kai awa biyar ko shida ba ya kai ko bai kai ba sai suka ce dan me za mu yi aiki da yawa a bamu la'ada la'ada kadan wa'annan musulmai su yi aiki kadan a basu la'ada la'ada mai yawa kala sai mai gidan yace ana nufi sai Allah madaukakin sarki yace hal lakastukum min haqqikum hakkin ku da kuka yi aiki na rage na tawaye muku hakkin da kuka yi na da safe zuwa sha biyu ɗin shine tsirati ɗaya haka muka yi na rage muku cikin tsirati suka ce a'a kalula la suka ce a'a sai mai gida yace fa zalika fadli utihi man asha'u yace fadala ta ce nake ba wanda ya ga dama to da aka suka yi aiki tun da safe har zuwa rana sha biyu ɗin nan me ya bata musu aiki da annabi isa ya zo sai suka ci ba da gaskiya da shi sai suka ba su duk aikin da suke duk ba yahudin da bai yarda da manzanci annabi isa ba addinin ya lalace nasara kuma suka ɗauki aiki har zuwa la'asar daga la'asar manzon Allah ya kullum suka ce ba su ba da gaskiya da shi ba duk ba nasaran da bai ba da gaskiya da manzon Allah ba aikin sa ya ɓaci sai aka waye gari yahudu da nasara duk aikin su ya lalace saboda ba su gaskata manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da musulmai suka zo suka bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce zalika fadli utihi man asha falala ta ce nake ba wanda na ga dama ashe ba zalincin su aka yi ba ko da ce za ku samu cikakken abin da kuke so sai ku ba da gaskiya da annabi isa kun ba da gaskiya da annabi musa kun ba da gaskiya da annabi isa kun samu yini ɗaya kenan annabi ai kirista kuma ai coci da suka ba da gaskiya da annabi